masu kallonmu da sauraronmu da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani ni mai magana abu abdulrahman ne muhammad awal adam da aka fi sani da albani zaria ina magana ne daga markazin salafiya majarod tudun wadan zaria jihar kaduna najeriya a yanzu safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da bakwai ga watan juma'a da sani hijira na da shekara 1430 wadda ta daidai da 31 da ainihin wato watan mayu shekara ta 2009 mai kallonmu da sauraronmu wannan kasar da kake saurare shine na biyu ka yi ƙoƙarin samun kasar na farko wanda dalilin yin wannan kasar ɗin shine ainihin wato bikin kewayowar ranar demokuraɗiyya ranar 29 ga watan mayu na kowace shekara ya kai bikin cikar demokuraɗiyya wadda ainihin wato ta kai shekara goma da cika a najeriya to mu makiyan demokuraɗiyya ne kuma mu masu wa demokuraɗiyya fatan sharri ne domin dama masharranciya ce a wannan kasar kuma da kake saurare dama sunan shi kenan demokuraɗiyya dalilin kuma sa mishi demokuraɗiyyar shine dai dalilin da Allah ya sanya wa suratul kafiruna suratul kafiruna wato yawan magana kafirai a cikin surar da kuma manufarta ita ce mai baran-baran da kafirai shi yasa aka sa mata suratul kafiruna to yawan magana akan demokuraɗiyya da sharrinta da kuma baran-baran da demokuraɗiyya shi yasa muka sanya wannan kaset demokuraɗiyya na biyu mun bayyana ma'anar demokuraɗiyya a wurin 'yan demokuraɗiyya da kuma bayyana ƙaryar wannan ma'anar mun bayyana manufar demokuraɗiyya a wurin 'yan demokuraɗiyya da kuma tabbatar da ƙarya da munafuncin da ke cikin wannan manufar. sannan mun bayyana cewa demokuraɗiyya ne yaudara ce da ake wa ainihin al'umma domin ainihin a kashe rayukansu a kwaci mulkin da za a ci dukiyarsu a danne su a turmushe su a sa musu jama'ar da ba sa so su mulke su a lokacin da ba sa so a yadda ba sa so a idda ba sa so su yi musu abubuwan da ba sa so sannan muka ce demokuraɗiyya ko kaɗan ba ta yi daidai da siyasa ba siyasa daban demokuraɗiyya daban ba abin da ya haɗa su don haka muka ce an yaudari ustazai masu hamasa da ɗimin kai da zafin ƙirji a wajen ainihin wato son addini sai aka ce musu ai demokuraɗiyya ita ce siyasa sai suka tashi suna ta shirme saboda ƙarancin ilimin addini da kuma rashin sani da wayewar kan menene duniya take ciki madadin su fahimci cewa demokuraɗiyya ita ce kafirci siyasa kuwa hanya ce da annabawa da salihai suke bi wajen shugabancin jama'a da aiki da shari'a amma kawai sai aka cuce su aka fassara musu cewa ai demokuraɗiyya ita ce siyasa sai suka ainihin tashi kawai suna cewa siyasa kafirci ce muka ce ustazai masu zafin kai da ɗumin ƙirji sai su yi ƙoƙarin kawar da wannan kuskure nasu allah ya kiyaye sannan duk abin da ya taso su rinka neman shawarar ƙwararru da masana akan haka sannan mun fara magana dangane da cewa za mu yi magana dangane da aiki da wata doka wadda ba dokar allah ba ga ƙasa to a wannan ne lokaci ya ƙure mana a wancan ƙasar na farko don haka waɗannan maganganun da kai mai saurare ka ji na taƙaita abubuwan da ke cikin ƙasar ɗin farko ne don in zaburar da kai A ainihin kaje ka samu wancan kasar ka saurara insha Allahu ta'ala kuma waɗannan jiran giyar kasusuwa dukkan su mallakar cibiyar darul hadithi salafiya ce bata kuma halatta wa kowa kofin su ko yaɗa su ba sai dai ka aiko a inda ka ga lamba waya ko adireshi ko guda nawa kake so za a ainihin wato siyar maka ko asarar maka maka kaje ka ci gaba da yaɗawa insha Allahu ta'ala daga cikin abubuwan da na ce zan yi magana a yanzu waɗanda suka rage shi ne, bayani dangane da hukunci da wani abu wanda ba Allah ne ya saukar da shi ba sannan zan yi magana a kan to a cikin haka akwai dokokin da yake ba su karo da dokar Allah ba kama a ce idan ka zo mahaɗa ka za ka kewaye randa to ina hukuncin ka karya dokar ka ce ba za ka karya kewaye randa ɗin ba za ka tsallaka ne in ya so ma ku yi karo ko ma menene domin wanda ya sa dokar baya hukunci da doka Allah ina hukuncin yin haka shine hukuncin bin civil law of the land sannan matasa sun shiga cikin hayaniya da hargowa duk wanda aka ce na hukunci ba da dokar da Allah ya saukar ba kasa sai a ji sun ce kafiri ne bayan ga ayoyi kuma suna cewa kafiri zalimi fasiki to ba tare da wani bayani ba kawai su sai su ce su sun ɗauki kafircin saboda tsabar zafin kai da kuma dimin kirji da kuma rashin ainihin samun ƙwararrun malamai <coughs> waɗanda za su yi musu bayani da fassara akan haka za mu bayani akan haka insha Allah ta'ala sannan muka ce za mu magana dangane da siyasa mecece siyasa me dalilin yin siyasa menene kuma ainihin wato manufofi na siyasa sannan insha Allah ta'ala za mu magana akan siffofin shugaba wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi wa ɗa'a na kawo wasu littafai masu ɗimbin yawa waɗanda kaɗai na ce na zo da su ne don buga misali a kansu sannan na ce amma littafin da zan fi dogaro da shi shine wani littafi wanda ya tattaro fatoyi na ainihin manya-manyan malaman duniya Irinsu su sheikh muhammad nasiruddin al-albani sheikh al'allama abu abdullah abdulaziz bin baz allah ya gafarta musu da kuma sheikh al'allama Tulfake. al'allamatul uh, salafi muhammad ibn salih al-uthaymin allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi Me kallo na da saurare na da kake jin wannan kasar lallai lallai ka nemi kasar ɗin da ya gabata za ka samu wasu bayanai masu ɗimbin yawa waɗanda ina fatan za su amfanar da kai insha Allah. ta'ala malamin da ya wannan littafi ga sunan da ya sanya wa littafin alhukumu bi ghairi ma anzalallah munaqashatun ta'siliyya ilmiya hadi'a li masalatil al bi bighairi ma anzala Allah yace hukunci da wani abu wanda ba Allah ne ya saukar da shi ba sai yace tattaunawa game da wannan matsala tun daga tushenta amma tattaunawa ba ta hayaniya ba ba harguwa ba ba zafin kai ba ta ilimi kuma a natse game da matsalar hukunci da wani abu wanda ba Allah ne ya saukar da shi ba don haka mu ma za mu natsu a ilmance mu tattauna matsala a cikin ruwan sanyi da kwanciya hankali in ya so mai yiwa mu ma daga baya kai ya yi zafi kirji ya yi ɗimi bayan an gama bin yadda malamin ya yi littafi wa yalihi at-tahriru fi mas'alati takfir sannan kuma akwai wani karamin littafi wanda ya sanya wa suna tantancewa game da mas'alar kafirtar da masu mulki Wahiyar hiya al-fatwa al ita ce fatawa ta ƙarshe lil imam ibn wadda muhammad salih al-uthaymin yayi rahimahullah tutba'u li awwal marra yace karan farko da aka fara buga ta kenan ba a taɓa buga ta ba wannan fatawar dan haka duk inda kaga wata fatawa ta uthaymin akan wannan mas'alar fatoyin shi ne na da to a cikin wannan fatawar akwai ƙari akwai kuma hatta wata matsala wadda da bin bas da albani suka haɗu a kai usamin ya saɓa musu a cikin wannan fatawa ta ƙarshe ya dawo ya dace da su ya gane cewa su suka dace a kan wannan magana wanda ya wannan aiki ainihin wato shine Takadim, sahibul fadila a wanda ya rubuta asalin littafin shine talifu abi abdurrahman bandar ibnu naif al otaibi shi ko wanda ya takadimi wato shimfiɗa ga littafin ko acknowledgement shine Muhammad ibn Hassan ibn Abdurrahman Ali Sheikh wanda yake udul ifta wal lajnati da'ima wa hay'ati kibar ulama ina daga cikin manya manyan malamai da ke zaman ainihin fatawa shine wannan littafin domin babin adalci barin ba ku lambar wayar da za ku same shi amma ita wannan lambar wayar text ake mishi kuma text din da larabci in ka mishi duk tambayar da kake da ita da larabci zai ainihin aiko maka eh lamba waya tashi tun daga daga najeriya ne za ka buga ko daga wata ƙasa sai ka sa plus 966 plus 966 in ba plus ba shine sai ka sa 00966 duk ɗaya ne plus ɗin yana tsayawa a matsayin 0 guda biyu sannan sai ka sa 50 six two six four three one nine zan maimaita plus nine six six five zero six two six four three one nine bari faɗi da harshen hausa sifili sifili tara shida shida biyar sufuli shida biyu shida hudu uku ɗaya tara wannan asali da in ka buga mai waya yana ɗauka in kai tek zai baka ansa to sai gantakar da muke kuka da ita a nan ƙasar ta sa dole shi ma ya canza ita ce ɗalibi ne yana so ya magana da malami akan matsala mai muhimmanci amma saboda shigantaka da rashin ladabi da rashin sanin mutuncin malamai da addini sai ya sanya naira talatin a cikin wayar shi sai ya buga sai ya tambayi babban matsala irin wannan ala gafarta malam a cikin littafin ka naji ka ce kaza kaza ina neman bayani da malam ya fara bayani sai wayar ta yanke sai je ce ai ga abin da malamin ya ce a halin ita matsalar tana buƙatar a samu minti talatin ana tattauna ta to sai ka gwada minti talatin kuma ƙasar waje nawa za ka sa ya sa naira talatin da biyar kuɗin sun ƙare yanzu wai yana jiran ɗayan abu biyu ne ko dai malamin ya bugo mai ya ainihin ba shi amsar in ba haka ba fa abu na biyu shine ɗan abin da ya ji malamin ya fara faɗi sai je na ƙararwa ni ba zan wakilci kowa ba zan wakilci kai na kuma zan wakilci wannan malamin domin ni da shi ya faɗa min wannan matsalar da kuma wasu malamai kamar samir da ali hassan da mashhur da salim da ainihin nasirul gifari a riyadh waɗannan malaman dukkansu da wayoyinsu abu ɗaya suke kowa ya bugo musu za su karɓa ko dare ko rana sai su ba shi ansa me ya faru nasirin rifari ya ce wani lokacin karfe uku na dare sai a dame shi da flash dattijo ne jama'a ya kai shekara saba'in a duniya sai a dame shi da flash dole sai ya tashi saboda ya zauna lafiya sai ya bugo maka sai ya ce lafiya sai mutum ya ce tambaya yake da ita sai ce kana da tambaya yanzu karfe uku na dare karfe nawa a garinku sai ce sha biyun dare ko sha ɗayan dare to kana da tambaya ni yanzu a garinmu karfe uku na dare ne tsoho ne ni na sha magani na kwanta ina bacci ka dame ni madadin ka bugo in ɗauka da na ɗauka ta yanke da na ɗauka ta yanke yanzu na bugo maka ne don in zauna lafiya me kake so sai ya amsa mishi sannan sai ya ainihin kulla wayar mai yiwa kuma yana sauraron wata waya mai muhimmanci daga wata tashar talbijin ko wani gidan rediyo zai amsa musu wata fatawa to sai ka kasa gane ko ran nan wani ya yi text yana zagi na cewa ni ba ahli sunna bane saboda na kayyade lokacin karban waya na kayyade lokaci da kuma wayar da za a bugo mini nace mishi na karba shi da yake ahli sunna ya je yayi karatu ya zauna ya saurari mutane a yadda suke so ba a yadda shi zai iya ba ni dai na yi abin da zan iya ne wannan shigantakar kadai tana faruwa ne daga fitsararrun ɗalibai da suke cewa wai su ɗaliban sunna ne ɗaliban bidi'a ba su yi wa su haka ko kada saboda sun yadda haka rashin kunya ce kai flashin malami dole shi ya bugo maka in kuma bai bugo ba sai ka yi text ka zage shi cewa ya wulaƙanta ka shi yasa duk sanda muka haɗu da wani malami ɗan bana bakwai wanda yanzu ya fara tasowa lawo ɗalibai suna kuka da kai baka sauraron sai ce to shikenan da kai ka fara tasowa yanzu ka saurare su kwanan nan wani dan bana bakon haka shi ma sai gashi ya canza lambobi na ce yaya sai ce kai ai fitinar su tayi yawa na ce ka fara nuna kenan wani ma sai gashi ya canza lambobi shi ma haka shine ba su da ladabi ne ɗaliban ba su da kuma adalci a rashin ladabinsu so suke su wulakanta kowane malami ya saurare su haka sai su tafi suna yaban shi a in ya nuna musu haka ba daidai bane sai su tafi wurin wani wanda yanzu ya fara tasowa ba shi da basira ba shi da experience bai san me ya ake cikin harkar ba sai su ce ai kaga kai kana kai kana girma mutane kana sauraron mutane amma wani yana wulakanta mutane baya sauraron su baya kaza baya kaza baya kaza bil munasaba jama'a mu idan za mu yi malaman mu waya na farko sai mun nemi appointment ma na wayar tukuna sai ka yi mishi text حياك الله يا شيخ هناك مكالمة مهمة جدا متى أتصل معناه كي مش جيسوا إلين تسنة كي ما يسلم حياك الله السلام عليكم حياك الله wannan duk sallama ce ta zo daga sunna ta zo daga annabi ta zo daga salaf karanta littafin al'adabul mufrad Malam ina so za mu tattauna wata magana mai muhimmanci ne yaushe ya kamata in bugo sai a bugo maka cewa ko yiwo maka text karfe ka za ka bugo karfe kaza nan zai baka daidai da ƙasarsu ne kai kuma sai ka gwada a daidai da kasarka kana buga sai ce na'am kalla sai ku zauna sai ku tattauna awa ɗaya amma kai ka buga daga Najeriya kana magana da Misra ko ƙasar Sham ko ƙasar Pakistan ko kana magana da Malaysia ko Madina ko Riyadh awa ɗaya nawa zai ci ka a waya zai ci ka naira dubu ɗaya dubu biyu dubu uku dubu goma yadda ya kama idan maganar tana da muhimmanci za ka iya kashe waɗannan kuɗin kai in ko ba ta da muhimmanci ba za ka iya kashe fiye da haka ka sayo matarka zani saboda zanin matanka ya fi wannan matsala haka ne ko ba haka ba saboda haka ɗaliban najeriya za ku yi ta kuka da mu ne akan kun kasa gane cewa cutar daga gare ku ne daga gare ku kuma shine taurin kai ne da rashin kunya da rashin ladabi da kuma rashin sanin mutuncin kai domin ka san mutuncin kanka yaushe za a ce wani ya ta flashin ɗinka kai ta maka flashin sannan kai ne za ka buga mishi kan me yake so yana so ne ya ce maka don Allah wani na ga kanwaka ne ina so zan zo fara taɗi da ita ko ka yarda abin da zai roƙe ka kenan amma ne ta flashin ɗinka kai mishi waya zai neme ka don Allah ka bashi izinin zai zo ya fara taɗi da kanwarka yanzu akwai ladabi a cikin wannan babu in ya zama babu ladabi a cikin wannan to ina ga maganar da take wannan malami da nake cewa nasirul rifari yana ɗaya daga cikin malaman da muke ji da su duk duniya yau game da matsalar aƙida kamar da na ce muku malami ne kusan ɗan shekara saba'in jama'a in yake da dukiyar shi da ilimin shi a wajen ya karantar da ɗalibai jib yake da ita narkekiya sai ciko ta da littattafai da kasusuwa da sidina wani lokacin da riguna sababbi sai taho madina ya ji aikin hajji ya ji sai ce duk inda aka san ɗaliban ilimi a nemo su zai musu daura sai zauna a hotel kwana uku yana jiran har su gama taruwa wannan ranar ya zo ya musu daura ya ba su satifiket ya ba su kyaututtuka ya ba su littattafai ya ba su sidina kuma ba gwamnati ce za ta shi ba cikin albashin shi yake warewa duk shekara yana nan yana tarawa a aikin hajji da ramadan yake haka tsakani da allah jama'a amma duk da haka dan shekara saba'in yana bacci karfe uku na dare kai ta mishi flashi wannan malami bandar abin da ya faru kenan wannan layin da na baku a nan jikin littafin ma sai da ya sa aljawal lil ittisali aulin lil rasa'il qasira ko ka kira ko kuma ka ainihin aika text amma yanzu da ka aika text din ya haɗa layin da kwamfuta shi sai ka ji layin yana ce maka a'a ba a magana a wannan layin sai dai ka turo saƙo ba girma ba arziki samir ya canza layi ba girma ba arziki ya ce saboda wata yarinya ta fitine shi ya ce sai da ta wata shida ba abin da take sai ta mishi flashing in ta mishi flashing din kuma shi dole ya buga mata don ya zauna lafiya me zai faru wai tana yin project ɗinta ne za ta yi mai tambaya wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba har ya kai matan shi tana cewa wannan yarinyar ne dalilin take maka wannan abu don suna zaune dole za ta matsa ya ce dole ba girma ba arziki lokacin aikin hajji na yi sai ya sa layi ina kiran shi sai ce alhamdulillah dama ya sa layi ne don kan mu bace wa juna muna haɗuwa sai ya cire shi ku duba irin wannan fitina jama'a kudu ba irin wannan fitina yanzu duk garin da ka je da zaka zauna ka tambayi ɗaliban ilimi sai su ce ai mun buga albani wa ya ce kaza ai mun yi kaza ya ce kaza but matsalar ita ce ko ka san ma malamai sun tattauna matsala game da alfatuwa alal hawa fatawa ta hanyar waya ko fatawa da ake a gidan rediyo wasu malamai suka ce bata halatta ba saboda dalili ɗaya shine time factor ko time constraint da suke cewa matsalar lokaci kai malami an kai ka gidan rediyo an ce za ka yi fatawa sai wani ya narko maka matsala mai girma wadda za ta cinye lokacin shirin gaba daya shi kuma mai shirin wai so yake sai kowa ya bugo don haka sai matsa maka akar Lahu ya isa haka a takaita a takaita akar lahu a takaita ita kuma matsala in haka takaita ta kamar yadda zaka ji a laccocin nan nawa akwai matsalar da takaita take haifar da fitina in ka takaita ta sai ta haifar da fitina mutum sai bugo maka waya sai ce algafata malam matata ce na ce mata kaza shine malamai suke rikici akan matsalar shine na bugo nake son bayani sai ka ce mishi to abin da za a yi eh, yaushe kake da lokaci ka taho zaria in sa maka lokaci mu zauna mu tattauna don maka bayani sai ce shi bayi da lokaci shi dai yana ganin a bashi ansa a haka ya ce ansar tukuna ka shirya sai ce e, akwai kamar naira dubu biyar a cikin waya ka sai ce a naira ɗari da goma ne ya sa damu tsakani da allah jama'a da ka fara bayani ka ce kaza imam mali ya ce bai halatta ba kaza ahmadu bin hambali sai kit ya je ce mala albani ya ce bai halatta ba in haɗu da kai wata ran kai magana sai ya ce a yana magana yana warwarewa nan wani ɗalibi a garin ne ya buga mai ya ce a'a ba haka bane yanzu kuma kaji ya zo ya ce kaza mu da ke yawo cikin garuruwa mu muke jin abubuwan da suke faruwa duk garin da kaje kafin ka ji yabo sai ka ji tuhuma wani ya ce ka ce mishi kaza amma ya ji a wani kasar ka ce kaza a an sa wani wani kasar karshen shi an ji ka ce kaza karshen wani kuma ka ce kaza saboda haka abdullahi gwandu yake cewa ana kirkiro wa mutane dokoki ne da gwargwadon yadda suke canzawa zalika ma a sauwa kanu ya ata duna waɗannan su ne jama'a don haka don allah malamin nan kamar yadda na ce yanzu yana marhala ta kusa da ƙarshe ne marhala farko ita ce a buga mai waya a yi text da aka tunzula shi shine ya rufe layin yanzu sai dai a yi text to marhala ƙarshe ita ce mai sai ya rufe sai ya daina amsa wayar yanzu malaminmu a sheikh muhammad ali adam jama'a a gabana ya narka gsm da ƙasa ice har abada ba zai sake amfani da ita ba amfani da gsm yanzu landline kawai muke buga mishi landline din kuma mu kadai muka san lokacin da za mu buga mu same shi me yasa halin ɗalibanmu amma malaman bidi'a ba su da wannan matsalar game da ɗalibansu ɗaliban bidiya a su haka me yasa ɗaliban suna ba za su ji tsoron Allah ba da haka ina fatan wannan saƙon ba shi muka tsaya za mu yi wa'azi a kai ba amma na tsaya na saki jiki na yi magana ne domin kasai da ɗauka kuma muna so a yaɗa waɗannan kasusuwan wannan saƙon ma ya tafi kai da mai yiwa ka taɓa samun matsala kasancewa wannan na daga cikin dalilan matsala ko kuma mutum ya ɗauki lambar waya ya ba ƙanwashi ƙanwashi na tashi sai ta ce za ta yi mala albani waya za ta yi wa malam ja'far waya za ta yi wa malam muhammad bin usman waya za ta yi wani waya tana bugawa shi kenan kwana biyu sai ta ce malam yana son ta malam ya ce zai aure ta ita tana faɗin wannan magana ne tana nemo kanta daraja da mukami ta ce ai ma ina da wayar shi ku gani a daidai lokacin nan bata san cewa tana zuban mai da mutunci kai tsaye ko a kaikaice ba to duk waɗannan fitintunin kaɗai sun faru ne ta hanyoyin al'ummar mu da muke cewa wai dalibai ko ustazai Allah maɗaukakin sarki ya gyara halinsu muqaddimatul kitab a shimfidar wannan littafi ku dan ƙara mana fankan nan a shimfidar wannan littafi mai littafin bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ba'du wato bayan ya yi bismillahir rahmanir rahim ya ce muqaddimatul kitab sai ya ce saurara da jama'a ku yace falamma kanat mas'alatul hukmi bighairi ma anzalallah min ashaddil masail iskalan ala tullabil ilmi yayin da ya zama matsala dangane da hukunci da wani abu wanda ba Allah ne ya saukar ba tana daga cikin matsalolin da take da yawan rikici ga ɗaliban ilimi hatta innahu lam lam yaslam min al khata'i fiha ba'd fudala saka a samu wanda ya sani mana malam dawo kai kawai malam sakamakon hayaniya da ɗalibai suka haifar a cikin wannan matsalar jama'a har ya zama su ɗaliban ilimin sun saka wasu manya-manyan malamai cikin rigingimu wannan matsala faƙadi ijtahattu mastata'atu fi ikhraji hadhal kitab shine sai ne iyakar na wajen ainihin fitar da wannan littafi bayanan lil domin yi bayani ga gaskiya rajiyan min Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'a bihi saboda ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya amfanar ta hanyar wannan littafi jama'a kun to akwai wani abu wanda za mu zo mu tattauna shi wannan matsalar galibin fatawar da malamai ke bayarwa ba ta dace da yadda ɗaliban suke son ta ba sakamakon haka duk dukkan malamin da ya ba da fatawa a kanta kawai kai tsaye sai ce malamin gwamnati ne yana neman kusanci ne zuwa ga mai mulki wannan maganar jama'a a makka na fara jin wani yaro mara kunya yanzu yana na ya naɗa kan shi malami bai wuce shekara 25 ba sai ce wai bin ba malamin gwamnati ne na ce allah wadarai da wannan kalmar kamar yadda a nan najeriya yanzu na fara jin wasu fitsararru wai abubakar gumi malamin gwamnati ne ita kanta gwamnati ta san gumi ba malaminta ba ne ita kanta tukuna kafin wani mara kunya amma matsalar ita ce malamai ne suke da ilimi suke da tsoron allah suka goge suka kware suka san me ke kaiwa me ke dawowa me asali me reshe sai su ba da fatawa daidai da abin da in ranar kiyama Allah ya tambaye su za su yi jawabi shi kuma wawa ba haka yake so ba abin da yake so kawai a yi zafin kai a yi ɗumin kirji a yi kabara a watse ko da ba za a iya aiki da wannan magana da aka faɗi ba ko da ita maganar in an faɗe ta daga bayan an aikata ta za ta zawo wani jangon shi ba abin da ya shafe shi a dai faɗe ta a yadda shi yake tunaninta wannan sai ya haifar da musiba don haka jama'a waɗannan malaman abubakar gumi allah ya gafarta mishi bimbas baz albani duk sai da matasan nan yanzu suka da suna zargin su cewa wai malaman gwamnati ne wai fatoyinsu da suke bayarwa kawai suna bayar da fatoyi ne na son zuciya na fata an gane a nan shine sai malami yake cewa wa ushidu Allah azza wa jalla ala annani lam aktub hadha qurbanan lil hukami yace ina kafa shaida da Allah wato Allah ne shaida ta akan cewa wannan littafi ban rubuta shi don neman kusanci zuwa ga masu mulki ba wala difa'an anil ladhina na bighairi ma anzala kuma ban rubuta wannan littafi don ya zama kariya ga waɗanda suke hukunci da wani abu wanda ba Allah ne ya saukar da shi ba Allahu akbar ya ce walam atlub bihi rida ahadi. ban nemi yarda kowa da wannan littafi ba ban rubuta shi don kowa ya yarda da ni ba bal la uridu alaihi illa minallahi Allah azza wa jalla ba abin da nake nema kawai sai sakamako a wurin Allah thumma innani harastu alal ijazi lazi alzamtuhu bihi nafsi sannan kuma wannan littafin duk abin da zan rubuta a takaice zan rubuta la siyama wa qad da'afa himamu tullab ilmi kathiran an al musamman dalibai yanzu sun zama ragage maka rubuta tuntumiman littafi ba su iya karanta don haka a takaice zan yi illa man rahima rabbi wa qalilun mahu cikin ɗalibai masu daurewa su karatu sosai sai 'yan kaɗan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ji tausayinsu jama'a kun ji muƙaddimar wannan littafi to tsallaka a cikin wannan littafin ka buɗe shafi na tara sannan wannan littafin da nake karanta jama'a littafi ne a hannuna ba photostat ba ba intanet na kwafo shi ba littafi ne wanda maɗaba'a ce ta ɗaba'anta shi da sunanta da adireshi da duk abubuwan da ake buƙata gaba ɗaya babu abin da ainihin wato ba a rubuta a jikin wannan littafi ba don haka kana da ikon ko daga nesa ko nan da shekara goma ko nan da shekara wani Allah ya raya mu za ka iya in ka ji wannan ainihin ka kiyaye sunan littafin keke da keke don ka kai mana shirman da wasu ustazai suke yi ka zo ka ce littafin nan da na ji kana karanta a wani kasin wani littafi wallahi wani littafi ne dai lalle yana da muhimmanci ya yi bayani sosai wani littafi a ni ma dai bai rike ba don allah ina son fotokofin littafi ai baka faɗa ba littafan da muke da su ba mu san iyakarsu ba da haka sai ka kiyaye wannan da kyau don haka komai sai mu ambace shi wa shafi na tara qawa'idu la budda min ma'rifatiha ga wasu ka'idoji waɗanda dole ne kafin a fara wannan magana dole a san su wa hiya sittu qawa'id ka'idoji ne guda shida alqa'idatul ula ka'idar farko alhukumu bima أنزل الله fardu عين على musulmin. aiki da dokar da Allah ya saukar farilla ce ta dole a kan kowane musulmi wata ta zammanu sittata usuli wannan ainihin maganar ita kuma tana da rassa guda shida amma dai ita maganar kunji ta jama'a karka taɓa ɗauka cewa aiki da dokar Allah wai akan shugaban ƙasa take wajibi kadai wai akan alƙali wai akan sarki wai akan hakimi a'a abu ne wanda yake a kan kowa kowa da gwargwadon yadda yake dole ne al'aslu Sani reshe na farko daga cikin rassan da waccan magana ta wanda shi ma tushe ne mai zaman kanshi wujubul hukumi bi shar'illahi tabaraka wa ta'ala aiki da shari'ar Allah wajibi ne qala ta'ala Allah yace wa anihkum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kakka bi son zuciyarsu wahdharhum kuma kayi taka tsantsan da su an yaftunuka an ba'd ma anzalallahu ilaika dan kasu raba ka da wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya saukar maka ka faɗa musu wannan dokar kuma kayi taka tsantsan fa in tawallau idan suka bada baya suka ƙi jin maganar ka ko suka ƙi aiki da ita fa'alam ka sani annama yuridullahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah ya so ne ya kama su da wasu laifuffuka nasu kawai shi yasa Allah ya hana su yadda da gaskiya da kuma bin gaskiya wa inna kathiran minan nasi la fasiquna mafi yawancin mutane yan banza ne Allah maɗaukacin sarki ya faɗa haka da kanshi yace mafi yawancin mutane yan banza ne aya ta 49 cikin suratul ma'ida ka ji ka'ida mai zaman kanta ta farko wadda reshe ce akan waccan ta farkon ka'ida ta biyu ita ce al'aslu sadi wujubu hakumu li shar'illahi baraka wa ta'ala ma'ar riva wa taslimi li hukumihi wannan wurin ku zami bayani ne dangane da wajabcin kai hukunci ga shari'ar Allah duk abin da ya same ka ka dubi mai Allah ya ce in ka duba hakan kuma Allah ya ce din ka yarda kuma ka karɓi hukuncin shi ka sallama qala ta'ala Allah yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum Allah yace saurara ka natsu ka ji da kyau ina rantsuwa da ubangijinka ya Muhammad mutane baki ɗayansu ba su yadda da Allah ba har sai sun kai hukunci zuwa gare ka da duk abin da ya shiga tsakaninsu sun malaya jidu fi fusihim harajan mimma qadaita sannan kuma ba za su ji ƙaiƙayi ko zafin zuciya game da komai daga cikin hukunce-hukuncen da kai ba wa yusallimu taslima kuma sai sun sallama cikakkiyar sallamawa aya ta sittin da biyar cikin suratun nisa jama'a kun ji ka'ida ta biyu wadda take wajabta mai dole ne duk abin da ya samu a koma ga Allah al'asul salif ƙa'ida ta uku alwa'idu alaman lam ya hukum tabaraka wa ta'ala azaba ga duk wanda bai yi aiki da dokar Allah ba kala ta'ala Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah wato irin narkon alkawarin da Allah yake nunawa ga wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna waɗanda ba su hukunci da abin da Allah ya saukar ba to kafirai ne su aya ta hudu cikin suratul ma'ida wa qala ta'ala Allah yace wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humuz zalimuna wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba irin waɗannan mutane azzalumai ne su aya ta biyar cikin suratul ma'ida wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man lam yahkum bima anzala fa’ula’ika humul fasiquna wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba irin waɗannan mutane mutanen banza ne su aya ta arba'in 47 cikin suratul ma'ida waɗannan ayoyi guda uku sun faɗi narko wato mummunan alkawari da shaida mummuna da Allah ya bayar ga duk wanda bai yi aiki da abin da Allah ya saukar ba al'asulun rabi ƙa'ida ta hudu kuma alhazaru min mukhalafati amrillahi tabaraka wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam tsoratarwa da kuma kwaba game da saɓawa umarnin Allah qala ta'ala Allah yace falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim lallai masu wa umarnin Allah sai su yi taka tsantsan don kada wata musiba ta same su wato kar wata fitina ko kuma musiba ta same su wadda ainihin wato za ta zama azaba mai raɗaɗi. aya ta 63 cikin suratun nur al-aslul khamis ƙa'ida ta biyar hukumullahi tabaraka wa ta'ala ahsanul ahkam hukuncin Allah shi yafi na kowa kyau ko da na wani na da kyau to na Allah shi yafi qala ta'ala Allah yace afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu nan ɗanyen hukunci suke nema hukuncin jahiliya waman ahsanu min Allahi hukuma wane ne ya fi Allah kyautata hukunci babu da ƙaunin nuna. wannan magana haka take ga mutanen da suka yadda suka sakankance cewa Allah shi ya fi don haka hukuncin shi shi ya fi wannan ita ce aya ta hamsin cikin suratul ma'ida aslu sadis ƙa'ida ta shida alwahayu ruhun wa nurun shi wahayi rai ne sannan haske ne kala ta'ala Allah ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka muka yi maka wahayin rai ko rayuwa ko ni'ima daga cikin ainihin al'amarinmu ma kunta tadri mal kitabu a lokacin da muka yi maka wannan wahayin wanda zai raya ka a matsayin rai baka san littafin Allah ba walal imanu ba ka da labari game da imani walakin ja'alnahu nuran sai dai wannan wahayin wanda muka sa shi shi matsayin rai yake sai kuma muka mai da shi haske nahdi bihi man nasha'u min ibadina da shi muke shiryar da wanda muka so daga cikin bayinmu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lallai dai kana shiryawa zuwa ga hanya miƙaƙƙiya aya ta 52 cikin suratul shura jama'ar musulmi kun ji waɗannan ƙa'idoji guda nawa guda shida waɗannan ƙa'idojin guda shida in kuka lura da kyau ba su buƙata wani dogon sharhi shi sa na bi su ɗaiɗaiɗaiɗai kamar yadda malamin ya kawo su kuma a bisa ƙa'idar shi nima wadda ita ce ƙa'idar da lazimta ita ce taƙaitawa wajabcin hukunci da dokar Allah dole ne a aiki da dokar Allah na biyu ana cikin aiki da dokar Allah ɗin sai wata matsala ta faru bai halatta a kai wannan matsala zuwa ga kowa ba sai ga Allah ɗin na uku wanda duk ya kangare ya ƙi hukunci da abin da Allah ya saukar to ko dai zan kafiri ne ko ya zan azalimi ne ko ya zan fasiki ne da gwargwadon yadda ayoyin suka karkasa da gwargwadon yadda al'amarin ya kasance mishi haka zai kasance. za mu zo mu ji abin da manyan malamai za su ce sannan ana tsoratar da kai ya kai musulmi ana kuma kwaɓaka kakka sake ka saba wa al'amarin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam ka'ida ta biyar ita ce ko da a duniyan nan akwai wani hukunci mai kyau wanda ake ga ya dace zai maganin kaza zai maganin kaza to na Allah shi yafi kyau sannan na biyar ka sani da cewa shari'ar Allah dokar Allah matsayin rai take ga gangar jiki to haka ƙasa matacciya ce shari'a ita ce rai idan ba shari'a ƙasa ta mutu Allah kiyaye alƙa'idatu saniya ƙa'ida ta biyu wuqu'ul mar'i fi shay'in min al-mukaffirat la yalzamu minhu ga wata ƙa'ida wadda tana da muhimmanci ɗalibai su natsu su jita afkawar da mutum musulmi zai yi a cikin wani abu daga cikin ayyuka ko aƙidoji ko maganganu na kafirci baya lazimta cewa shi ɗin ya zama kafiri musulmi ne asalin shi sai faɗi wata kalma ta kafirci musulmi ne asalin shi sai ya ƙudurce wata aƙida ta kafirci musulmi ne asalin shi sai wani aiki na kafirci kafin a kafirta shi akwai ƙa'idoji tukuna waɗanda sai Allah zimce su sannan za a kafirta shi an fahimci wannan da kyau mewa wani mamaki na hada hadda kudurcewa, hadda furtawa hadda aikatawa kai haƙuri za ka ji bayani insha Allah malam ya ce wa zalika abinda ya sa na faɗi wannan magana an na takfiral mu'ayyan mashurutun da iqamatil hujjati alai. kafirta mutum guda ka ce wani kafiri ne wannan kalma ta kafirci kafin ta haushi tana da sharaɗi daga cikin sharuɗa sai an tsayar mai da hujja a je a zaunar da shi a tattauna da shi a fahimtar da shi halin da ya shiga ciki na aƙida ko magana ko aiki da kuma matsayin wannan halin da kuma matsayin musulunci game da wannan halin a kuma bi shi ta hanyar nasiha ba ta hanyar farmaki ba ba kuma ta hanyar wa'azi ba ma'anar wa'azi shine a zo a kafa wa'azi kusa da gidan shi a sa lasifi ka ta cikin gidan shi ma'ana wannan farmaki aka kawo a'a irin yadda annabi nuhu yake bi da uslubin nan shine a je a same shi a bayyana daga kai sai shi sannan in abu ya gagara ne za a zo a fasa jama'a a fasa magana ga jama'a قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية أتكل لتافي فتاوى مجلد نشافي شافي نقليه لدى الستين دشيريتي وليس لأحد بعدين دي بني قواني أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ ko da wani musulmi ya yi kuskure ba daidai ba ne ka kafirta shi wa galata ko kuma in yi abin da ba daidai ba hatta tuqama alaihi hujja har sai an tsaye da hujja a kan shi wato bayyana lahul mahajja kuma sai an nuna mai hanyar da take daidai wa man sabata islamuhu bi yaqinin lam yazul zalika anhu bi shakki duk mutumin da ya tabbata cewa wannan mutumin musulmi ne to babu yadda za a yi ta hanyar shakka a gusar mishi da wannan ainihin musulunci malam kar ku raba yanzu fa da Allah ku yi hakuri kawai jama'a kuna fahimtar wannan ya tabbata wani musulmi ne ko to ba daidai ba ne kuma ta hanyar shakka ko tantama ko zargi a ce ai kuma za a fitar da shi bal la ya zulu illa da ikamatin hujja wa izalati shubha intaha ba za a ainihin wato gusar mai da wannan imani da ake da kene shi ba sai bayan an tsaye da hujja a kan shi sai bayan an kawan mai da duk abubuwan da suke bujiro mishi a zuciya da suke hana shi ya fahimci abin da yake ciki ba daidai ba ne ya fahimci abin da yake ciki ga matsayin shi sai an yi wannan A ƙulu malam bandar bayan da ya gama kawo magana ibn taimiyya sai ya ce wa kamatul hujjati ta'ani at-ta'akkud min tawaffur shurut takfir muayyan fihi tsayar da hujja abinda da take nufi shine a tabbatar an cika sharuɗan da za su sa a kafirta shi waɗanda waɗannan sharuɗa akwai kal'ilmin munafi lil jahal a tabbatar cewa ya san abin da yake yi ɗin ba kyau ko ku har yanzu yana da jahilcin abin da yake yi ba ainihin wato mugun abu ba ne sai an tabbatar mishi a ilmance ya samu wannan ilimin amma in har yanzu shi fa ya jahilci abin da yake yi ya jahilci fuskar kafircin abin to akwai sauran aiki a kanku ta iya yiwa ku ce a to tun da ya ƙiya da ya ƙiya fahimta a kafirta shi mana a'a ai ba wata fa'ida ce za ta haifar ban an kafirta shi balle a ce ana fa sauri ne a kafirta ka na haka kai sauri ka nuna mana matsayinka a'a za a bar shi ilimi ne har sai ya ɗauki hannu har sai ya fahimta tukuna na fata an gane wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wal qasdi al munafil al khata sannan sai an tabbatar da gangan yake yi ko ko kuskure ne kenan sai an tabbatar da cewa wannan abun da gangan ne ba kuskure ba in har yanzu a kuskure yake ba da gangan yake wannan abun ba to har yanzu bai cika sharaɗi ba bai kai a kafirta shi ba wal ikhtiyaril munafi lil ikrah sai an tabbatar cewa yana cikin hayyacin shi wannan abin yana yi a cikin son shi ne da zaɓin shi ba wanda ya tirsa mishi ya yi shi sannan sai wannan sharaɗin ya cika wa adami ta'awil al munafi li wujudi ta'awil sai an tabbatar cewa ba wani tawili ne ya yi ba wanda in tawili ya yi to nan samuwar tawili ta sa ba za a kafirta shi ba magana ce yadda take sai fahimce ta a rigingince sai gina ta akan haka Haka yi ƙoƙarin nuna mai wannan tawili ne sai ce ina tawili gashi yana fitar da zahirin magana ne don haka babu wani tawili a cikin abin da yake dinnan daidai ne kenan har yanzu yana ganin abin da yake kai fassarar da yake kai ita ce daidai mu kuma mun san cewa wannan ta'awili ne to matukar akwai ta'awili to har yanzu bai kai a kafirta shi ba malam yake cewa wa alaihi to a ƙarƙashin haka ku ji da kyau duk wannan muƙaddima ce yanzu ne zai zo ga makasudi fama ƙarrarahu ahlul ilmi maganar da malamai suka tabbatar min al-kufril akbar na kafirci mai girma da zai hau kan irin wannan mutumin fala yalzamu minhu kufru kulli man waqa'a fihi duk wanda ya afka cikin kafirci babba matuƙar waɗannan sharuɗa ba su cika ba tabbas ya afka cikin kafirci amma shi ba za a hukunta shi da cewa kafiri ba ne iz domin kuwa labudda min iqamatil hujjati alaihi babu makawa sai an tsayar mushi da hujja tun da hujja ba ta gama tsayuwa ba saboda me saboda waɗannan sharuɗa ba su cika ba har yanzu bai kafirta ba jama'ar musulmi kun fahimci wannan da kyau idan kun gane wannan da kyau to za ka gane ashe musulunci toshe ƙofofi yake na kada musulmi ya kafirta kamar yadda musulunci toshe ƙofofi yake na hanyar bauta kar faru amma an ta faru fa yana buɗe ƙofofin da za a fita daga cikinta ne a rinka 'yantarwa ana samun 'yanci musulunci ashe yana toshe ƙofofin kafirta ne amma yana mai buɗe ƙofofin shiga da dawowa cikin addinin musulunci ashe abin da yake ɗiban matasa a yau 'yan a kafurta su ji daɗi ashe wannan tunani ne na hawarijawa kamar yadda abin da ke ɗiban matasan yau 'yan a ce a kashewa ne a zubar da jinin suwa ne yau an kashe mutum ɗari kaza suna jin daɗi wannan jini ne na shi'a da khawarija shi'a da khawarij su ne suke jin daɗin a zubar da jini a kashe mutum miliyan kaza sun mutu sai su ji daɗi musulmi ba su haka musulmi bai jin daɗin a ce wane ya zama kafiri su wane kafirai ne abinda yake so bushra albushir su wane sun musulunta su wane da suka yi sun dawo to ya kamata ka fahimci wannan kun ji ƙa'ida ta biyu malam ya ce alƙa'idatu salisa ƙa'ida ta uku kufurul hakimi la yalzamu minhu jawazul khuruj wannan kuma bai lazimta a tashi a mai tawaye a kifar da shi a yaƙe shi a kafa wata gwamnatin ba nan ma kuma sai da wasu sharuɗan na yin wannan abu kaga matakin a nan. shi yanzu ya tabbata ya kafirta aikin da musulmi za su tashi wajen kaɓar da shi su ɗora wani kuma fa shi kuma wannan aikin shi ma sai an cika sharaɗi jama'a kuna fahimtar waɗannan abubuwa da kyau bayan da ainihin malam ya kawo waɗannan abubuwan kamar yadda gasu ya ce wa zalika anna li jawazil khuruj ala al-hakimi khamsatu shurutin akwai sharuɗa guda biyar kafin ya halatta mai mulkin da ya kafirta ba fa wanda bai kafirta ba mai mulkin da an tabbatar ya kafirta domin waɗancan ƙa'idojin da za su sa a kafirta shi sun tabbata babu shakka ba fa ana shakka ba ku kiyaye wannan ya tabbata ya kafirta to kuma saura sharuɗa biyar mu kuma ta ɓangaren mu sannan za su halatta mu tashi mu yaƙe shi mu kafa wata gwamnati. a sharɗul awwal wuqu'uhu fil kufril bawah allazi indana min Allah fihi burhan Ab na farko mu tabbatar ya fada cikin kafirci karara wanda ko kiyama muka je Allah ya tambaye mu muna da hujja sune in ya cika waɗancan sharuɗan kenan الشرط الثاني إقامة الحجة عليه نبي شيني تسيد حجة غريش أنجان تسيمي ده حجة الشرط الثالث نأكو القدرة على إزالته shin muna da shiri da ƙarfi da ikon da mun tashi za mu kaɗe shi malaman za su zo su ƙara bayani a shartun rabe alƙudratu ala tansibi Musulmin makanahu muna da ikon mun kaɗe shi ɗin musulmi za mu sa wanda bai da matsala irin shi ko makamanciyar shi ko wadda ta fi shi yanzu duk mutanen iraqila za a ce su yi ƙuri'a a dawo da saddan duniya ya ci gaba da yadda yake musu da ko ta ci gaba a yadda take dukkansu har 'yan shi'an za su ce a gwamma saddam ɗin ki dawo ko kun fahimta jama'a daga nan za ku gane cewa salaf ɗinmu sun fi kowa gaskiya sun fi kowa tunani ba zafin kirji ba ne abin ba ɗumin kai ba ne mala yake cewa a shartul khamis Allah ya tarattaba ala hadhal khuruji mafsadatun alal musulmi na a'zam min mafsadati baqa'i sai an tsaya an yi nazari shin bayan an kifar da gwamnatin shi barnar da za ta biyo baya ga musulmi kada ta zama ta fi girma fiye da barnar da shi yake haddasarwa barnar da yake haddasarwa wadda za ta biyo bayan kashe shi za ta haddasar da irinta e za ta haddasar da makamanciyarta e za ta haddasar da wadda ta fi ta to bai halatta ba qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya Allah ya ji kanshi yace a cikin littafin as-sarimul al-maslul juz'i na biyu shafi na 413 ibn taymiya yace faman kana min almu'minina bi ardin huwa fiha mustad'af wanda yake zaune a wata ƙasa daga cikin muminai sai zama yana ƙasar da yake an fi ƙarfin shi an raunata shi shi yana danne an danne shi au fi waqtin huwa fihi mustada'af ko kuma yana ainihin wato wani lokaci wanda yake a wannan lokacin shi din nan mai rauni ne falyamal bi ayati sabri to ya aiki da aya haƙuri a lokacin aya haƙuri zai aiki da ita jama'a kun ji waɗannan malamai ne ke magana ba wai ustazai 'yan zafin kai da ɗumin ƙirji ba musulmi ne ya samu kanshi a ƙarƙashin gwamnatin da ta raunata shi ko a wani yanayi ko wani lokaci wanda yake wannan lokaci ne na rauni ya yi kamata ya yi ya tashi ya hayaniya a kashe shi ya yi shahada wannan shi ne tunanin matasa galibi eh har su umar haka suke tunani a lokacin sai da manzo Allah ya musu saiti sai na umar da aka je yakin a sulhin hudaybiya me yayi ce muna musulmin za a tsaya ne mana wannan sharaɗin? a tashi a shiga a yi kukan kura a yaƙi din mu yi shahada haka yanzu matasa ke cewa an ce ka shirya ne sai ce wallahi na shirya ina da imani ko yau in mutu ayya ba wannan shirin Allah yake cewa ba Allah cewa yake bayan wannan shirin sai cewa iddu lahum mastata'atin min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum sai kun yi shirin da in suka ga shirin ko suka san shirin za su firgita za ka ji malam usaimin zai faɗi suna da bama-bamai kuna da adda suna da tankokin yaƙi kuna da kokara mai bindiga ne sai ya hange ka da kokara zai firgita ashe baka ba abin da Allah ya ce ba baka yi shiri ba domin cewa aka kai shirin da in ya ganka sai ya firgita ko mun fahimci wannan da kyau jama'a aha za mu zo kan wannan malam ya ce amal bi ayatis sabri to ya aiki da ayar haƙuri safi da kawar da kai amma yu'zillaha wa rasulahu amman yu'zillaha wa rasulihi da amman yu'zillaha wa rasulahu ya da kai game da duk wanda yake cutar da Allah da manzon shi min allazina utul kitaba wal mushrikina daga cikin waɗanda aka baiwa littafi da kuma ainihin mushrikai an fahimci wannan da kyau jama'a wa amma ahalul quwwa amma waɗanda suka shirya da ƙarfi fa fa inna ma ya'maluna bi ayati qitalin to sai su tashi su yi aiki da ayar da ta ce su yi yaƙi qitali a immatul kufri ayar da ta ce a yaƙi shugabannin kafirci allazina yat'anuna fid din waɗanda suke suka addini wa bi ayati qitalil ladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna sannan kuma sai su aiki da ayar da take cewa ainihin wato a yaƙi kiristoci da yahudawa har sai sun ba da jizya a madadin kowane hannu guda jama'a wannan bayanin yau fiye da shekara 600 ibnu taymiya yake yi ba usaimin ne yake yi ba yanzu ibnu taymiya matsoraci ne ibnu taymiya yayi jihadi ya yaƙi baƙaƙen kafirai ya yaƙi kafirai baƙaƙe-baƙaƙe su ne waɗanda suka shigo musulunci suka fice daga musulunci, kuma suka zo suna yaƙar musulmi ta tar ya yi yaƙi da alƙalamin shi ya yaƙi munafukai da 'yan bid'a ya yaɗa sunna ya yaɗa tauhidi idan malamin yau ya wannan magana sai ya ce matsoraci ne ibnu taimiyya ne wannan maganar ashe jama'a idan muka rasa professional consultation wato shawara da fatoyi na ƙwararru da gogaggun malamai mai zai faru ta kunul sai al'amarin mai zama hayaniya shine ya faru a ƙasar algeria shine yake faru a ƙasar somalia da sauran ƙasashe da na musulunci a yau shine in hali ya faru madadin ɗaliban su zo su ala gafata malam ga halin da muke sai malam ya ce kun ga ga ayar da ta dace nan yanzu in suka ce waccan fa sai ce a'a ba irin wannan halin ba da ɗaya halin ne shine za a aiki da waccan ayar a sai su ɗauki ɗaya ayar sai ta hujja da ita waccan kuma fa sun mamanta tana cikin ƙur'ani Nan da wani ya kawo musu ita kuma sai su ta ƙoƙarin ta'awili jama'a ko kun fahimci wannan da kyau wannan magana ke ne imamu qala bin baz sannan bin baz yace a cikin fatawar shi bin baz ma yana da fatawa mujalladi wajen talatin ce duk tana nan muna da ita a darul hadisi a mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da uku bin baz yace illa idara al na kufran bawahan inda min Allah fihi burhan fala ba'asa an yakhruju ala hadha sultan li izalatihi idza kana indahum qudra din ba zai ce idan musulmi suka ga kafirci karara wanda suna da hujja a wurin Allah to babu laifi su yi tawaye ga wannan mai mulki ko sarki domin su gusar da shi amma fa in suna da iko amma idza lam yakun indahum qudra amma in ba su da iko fa fala yakhruju kasu sake su tawaye sai su zaman su nan irin waɗannan hawarijawan zamani din 'yan shi'an da suka shigo cikin sunna suke neman su wargaza ɗaliban sunna a karatun magume na ce wai waɗannan masu mulki zalumai ja'irai muna nan za mu ci gaba da bayyana zaluncinsu amma ba za mu ce za mu musu tawaye ba shine sai wani yake cewa to ina jihadi kuma ayar da ta ce a yi jihadi fa me yasa manzo Allah bai jihadi ba maka jama'a ko babu a'immatul kufri a makka waɗanne ayoyi ne suka zo a makka fasfah safhil jamil fasfah anhu eh wa a'rid anil jahilina ayoyin da ke cewa a kau da kai kyale su rabu da su na ka fai naka kaza kaza waɗannan ayoyin a lokacin su ne manzan Allah ya aiki da su su ne ibnu taymiya yake kwatanta maka a wannan halin ba shi ne makaranta a sahihul bukhari annabi na sujuda aka kawo kazanta aka yaba mishi ba me ya kawo aka yi haka rauni musulmi ba su da karfi abdullahi dan mas'ud me yace ina ji ina gani ane manzon Allah ba ni da yadda zan me kenan rauni amma a lokacin za su iya kururuwa duk a buge su su yi shahada sun samu daraja haka ne ko ba haka ba wannan shine tunanin matasanmu a yau amma ba shi ne tunanin manzon Allah ba don haka manzon Allah ne daidai su kuma ba daidai ba ne manzon Allah ke kan hanya su sun kuskure to idan ba a faɗakar da matasanmu game da waɗannan irin fatoyin na malaman sunna ba shine yake kai su ga tunanin da waɗancan 'yan shi'a suka taho da shi suka zo cikin sunna saboda an saba ana dukan kirji ana tsalle a shi'a ana hayaniya in ya zo ga an na tsana ta karatu sai ka ga ya fara kasala to da ya samu wata aya da zai ce to ai ga wata aya ta ce gaba shikenan sai ce to ai shi yanzu ma shekaran jiya ya shigo tafiyar amma da ku ɗaliban tafiyar da malaman tafiyar duk ya fi su fahimta wai don haka shine salafiya na gaskiya madadin ma ya canza wa kanshi suna da sai abin ya fi ina fata an gane ba shi ne abin da ya faru a cikin addinin christianity ba paul ya shigo addinin shekaran jiya amma tsakanin jiya da yau ya fi sauran sun Matthew da Markus da Barnabas ya fi su fahimta annabi Isa kuma shi bai taba ganin annabi Isa ba sai a matsayin shi makiyin annabi Isa ne amma har ya fi su sanin sirrin annabi Isa don haka nan da nan sai ya zo da cewa Allah uku ne Isa ɗayan alloli ne suka ce su basu haka ba ce kai na fi ku fahimta ai kun daɗe kuna hidima ne shekaran jiya muka zo amma mun fi ku fahimta yau shine abin da yake faruwa ga ainihin al'ummarmu jiya mutum yana da'awar da'awarmu yau ya shigo amma ya fi mu fahimtar da'awar shin waye sanar da mu ma cewa ba ɗan kwangila ya zo ya hargitsa mana tafiya ba ne dole ne ɗaliban suna su tsaya su faɗaka akan wannan Allah maraukakin sarki ya taimake mu to sa'an nan sai malam bimba ba yake cewa aukanal khuruj ko kuma in sun fito ɗin yusabbibu sharran Aksara. fitowarsa za ta ja sharrin da ya fi sharrin da wannan shugaba ya ja falaisa lahumul khuruj to a wannan hali bai halatta su fita ba ri'ayatin lil masalihil amma bin ba zai ce za a haka ne saboda kula da maslaha ta gaba daya inda za a kula da maslahar lallai barnar da yake kawowa amma yanzu barnar da saddam yake kawowa mai yiwa tana tsayawa ga wasu juzu'in mutane ne ko ga wani wuri amma yanzu ɓarnar fa ta shafi su waɗannan mutanen da kowa haka ne ko ba haka ba haka abin yake malam bin baz yace ce, walƙa'idatu shar'iyya al mujma' annahu la yajuzu izalatu sharrin a asharri bima huwa a ashar minhu ka'ida ko cewa take bai halatta a kawar da wani sharri da sharrin da ya fi wancan ainihin sharrin ba kun ji abin da ka'idar musulunci take cewa jama'a bin ba zai ke cewa faiza kanar hazihi hadhihi at-ta'ifa allati turidu izalata haza as-sultan fa'ala kufran bawahan waɗannan jama'a da ke son su kawar da wannan mai mulki wanda ya kafirce karara in ya zama waɗannan jama'a suna da inda ha kudura tuziluhu biha wa taba'u imaman salihan tayyiban min duni an yatarattaba ala hadha fasadin kabirin على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس yadda ya faɗa idan har ya zama waɗannan jama'a za su iya cire wannan ainihin mai mulkin ba tare da samar da ainihin wato wani sharri wanda ya fi wanda ake ciki ba kuma suna da iko sannan kuma za su ɗora wani sabon shugaba salihi mai nagarta mutumin kirki to in suka yi haka a wannan halin ya ce babu laifi amma idan kana al ya tarattabu alaihi fasadun kabirun idan ya zama tawayansu zai ja barna mai yawa wa ikhlalul amni sannan wa ikhtilalul amni sannan zaman lafiyan da ake da shi za a rasa shi wa zulmin nasi kuma wannan zai jawo wa mutane zalunci واغتيال من لا يستحق الاغتيال sannan haka siddan za a rinka bi ana kashe mutanen da ba su ji ba ba su gani ba ila ghairi hadha min al-fasad al-azim fala yajuzu da sauran barna makamancin haka bata halatta ba intaha magana bin ta kare ina son ku dauki kyakkyawan misalin kasar iraki ku aje ana ku dauki kyakkyawan misalin kasar afghanistan ku aje ana ana zaune lafiya abinda waɗannan 'yan boko da ɓatattu suka kawo a afghanistan su hamid karzai shine ne a zo a gusar da 'yan ɗaliban wai ana ganin 'yan ɗaliban sun kawo ɓarna yanzu ɓarnar da ke biyo baya fa tafi to ba nan ba iraki ita ce kyakkyawan wannan misali ana zaunan lafiya waɗanda ke shan wahala ko ake zalunta ƙillatin ƙalila amma akwai sai aka je aka jawo bala'in da yanzu kowa ta ishe shi Hata 'yan shi'ar da suka jawo bala'in yanzu guduwa suke ta yi kasashen jordan har filistinu kaga ɓera ya fito daga rami da gudu ya fada wuta wallahi al'azim har ƙasar filistinu yanzu 'yan iraki suke guduwa mutanen filistinu suna guduwa daga filistin suna dawowa jordan idan ɗan iraki ya rasa idda zai sai tafi filistin sai je samu wani daji kawai sai su zaman su sai su kafa anguwa ba ruwan su haƙa rijiya su yi ta shan ruwa su yi ta cin 'ya'yan itatuwa saboda a nan yunwa ce amma ba kisa ƙasar ta fitine su waɗannan matasan abinda suke ƙoƙarin yanzu su kai zuwa ga wannan ƙasa kenan wai zai ce to ba dai kun ce ba za ku yi ba mun muka je muka jangwalo bala in ya shafe ku kaga wato ya tabbata kenan ba addini suka zo yi ba Allah ya kyauta na'am iraki ba afko musu aka yi ta sama ba 'yan ƙasan ne suke son su bore ga saddam sai ba su samu hali ba sai suka je suka gayyato wata ƙasa daga waje a zo a timbuke musu ne. ai ya faru a zamanin eh, kal'ami ne kowa ne ne sadda wani wazirin shi a yi wa iraƙin haka sun saba haka ai su ba za su iya ba bari su je su ainihin ɗakko wani ya zo ya taimaka musu ya yi shi kenan duk su ɗin ne dai allah maɗaukakin sarki ya taimaka tunda kun zo da photostat ɗin sai dai kun yi stapling kaga matsala kuma ma to amma photostat din ma ba na wannan ba ne to yanzu matsalar kar mu ce muku duk to bismillahir rahmanir rahim na'am ah, kun ji fatawar bin baz kenan ko wa qala al imam ibn al uthaymin rahimahullah ala an al khuruj ala al hakim al kafir mai mulki ne ya kafirta ko kuma asalin shi kafiri ne an gane a cikin ainihin albabul maftuh albabul maftuh jeren giya ce ta tsarin ainihin fatoyin shi wadda ainihin gata nan a cikin mujallar na uku shafi na 126 haduwa ta 150 tambaya ta 1222 ce in kunna na ala izalatihi fahina na na idan muna da ikon mu ainihin fita mai tawaye sai mu fita wa in kunna ghaira qadirina fala nakhruj in ba haka ba fa bai halatta ba sai ce li'anna anna wajibatin al wajibat al shar'iyya mashrutatun bil qudra wal saboda duk abin da shari'a ta ce din to tana cewa ne ayi in ana da iko da iyawa thumma idha kharajna faqad yatarattabu ala khurujina mafsada akbar wa a'zam mimma law baqiya hadha ar-rajul ala ma huwa alayhi لأننا خرجنا ثم ظهرت العزة له sirna azilla akthar wa tamada fi tughyanihi wa kufurhi aksar. fa masail tahtaju ila ta'aqqulin kun ji maganganu irin na malamai malam Saminu ya ce idan har ya zama fitar mu za ta jawo mana ɓarna mafi girma fiye da wadda inda a ce wannan mutum na mulki ɓarnar da za ta faru ba ta kai wadda za ta jawo ba in mun yi tawaye matsala ta farko kenan matsala ta biyu sannan shi wannan mutum zai samu mai zai samu izza zai ƙara shiryawa ya ƙara wulaƙanta mu fiye da yadda muke a da sannan kuma zai ƙara tsaurin kai game da kafircin shi fiye da da sai ce to waɗannan matsaloli wallahi suna buƙatar a sa hankali a cikinsu ina fata an gane wa an yaktarina shar'u bil a rinka gwada shari'a da hankali wa an tub'ada al'atifa kunji yace a rinka nesanta al'atifa shine zafin kai fi hadhihi umur a cikin waɗannan al'amura fa muhtajuna lil'atifa li ajali tahammusina saboda zafin kanmu da ɗimin ƙirjinmu muke tayar da hamasa wato muna zaburuwa ne saboda me abinda mutane ke duba jama'a sai ka ji mutum ya ce a ah, yanzu nan mu mutu ba a yi shari'a ba wallahi ba za ta yiwu ba yanzu nan muna nan ba za a yi aiki da shari'ar musulunci ba wallahi sai dai mai shahada shine zafin kai da hamasa sai ya zabura sai malai yake cewa wa muhtajuna lil aqli wa shar'i hatta la nansa qawara al atifa allati tuaddi ila al halak yace dole muna buƙatar mu haɗa hankali da shari'a don kar mu ingiza kanmu saboda zafin kai zuwa ga abin da zai kai mu ga hallaka wa alaihi a ƙarƙashin wannan malamin littafi ya ce fama ƙarrarahu ahalul ilmi min al akbar maganar da malamai suka tabbatar ta cewa kaza kafirci ne babba ba wai kafirci ƙarami ba wa waqa fihi al-hakim kuma mai mulki ya fada cikin wannan abu fa innahu la yalzamu minhu jawazul khuruj alayhi bai halatta a fita gare shi a mai tawaye ba walau uqimat alaihi hujja ko da an tsayar da hujja a kan shi bal labudda min an-nazar li shurut ukhra al-mubihatu lil al lil khuruj ko da ya tabbata ya zama kafiri jama'a to akwai sauran sharuɗa su kuma sai an dube su shine shi ta wajen shi sharaɗi ya cika ya tabbata kafiri mu kuma yanzu sharuɗan mu fita mai tawayen mu kifar da shi ko mai nemi rikici da shi ya kai ko bai kai ba in bai kai ba to da saura waɗannan abubuwan ka koma ka dubi tarihin manzon Allah da zaman maka da zaman madina da zaka zaka za duk zaka ga haka suke to wai kawai ɗalibai yanzu abin da suke tunani duk a tsallake wannan shirya ta manzon Allah Shi ne abin da wani sahabi ai yazo ya cewa annabi khabbab ta manzon Allah ba ga yadda ake dukan mu ba ana wulakanta mu ba za ka roƙan mana Allah ba manzo Allah yana ka shingide yace ku yi hakuri me aka yi muku mari ko duka ko an kore ku mutanen da da ake kama mutum a ta yanka kanshi da zarto ana fafuran shi har sai an raba shi biyu ku yi hakuri lokaci zai zo abinda matasa yanzu ba sa fahimta kenan wani faɗan bungalo ne bara yanzu ne ya shigo harkar amma sai ya ce wai shekara nawa ana yin abin nan har yau ba wani gyara ba ra'iwar haka da shi ake zaben sarauniya kyau yanzu har ya fahimci addinin ya yanke wandon shi ya saki gemu yana ganin cewa to ai shi kawai yanzu yanzu ya zo da ajanda wadda lallai a aiki da ita waɗannan su ne malaman da muke kwaikwayo su ne malamanmu a cikin wannan harka ta da'awa ta salafiya ba su sayi da kutub ba wannan na daga cikin abubuwan da nake so faɗakar da mu su sai da kutub ba malamanmu mu bane a wannan su sai da kutub masu faɗa da mu ne akan irin wannan tsarin ba su yarda da wannan tsarin ba su hassanul banna ba su yarda da wannan tsarin ba to ba su ne malamanmu ba anan ba da su muke koyi ba kuma su ba abin koyi ba ne kuma fatawarsu anan ba a bar saurare ba ce abin da yake daidai shine abin da su bin baz da su ibnu taimiya da su ufemin da su nasiruddin al-albani suke akai waɗannan su ne mu waɗanda suka yarda da manhajin mu na'am wa yake magana shi ne ana kiyaye to jama'a kun ji wannan matsala sai ku tsallaka zuwa shafi na goma sha biyar alƙa'idatul khamisa ƙa'ida ta biyar ya ce mas'alatul hukumi bi ghairi ma anzalallah la takhtassu bi ahadin duna ahadin mas'ala ta biyar wadda kafin ita akwai mas'ala ta hudu wadda ita mas'ala kawai nake son karanta mana da ta ce a shafi na sha uku القاعدة rabi'a الأصل fil a'mali adamul kufur duk aikin da musulmi ya yi a ƙa'ida shine asalin kowane aiki ba kafirci ba ne wal kufuru tari'un asli sai dai kafircin yana afkowa ne amma musulmi asalin shi musulmi ne to duk abin da ya samu kanshi a ciki na kafirci to kafircin ya faɗo mai ne abin da ake nufi kenan abin da ya faɗo mai sai ya tsaya a yi nazari akan wannan abin a ga shine yace mas'ala ko ka'ida ta biyar mas'ala game da hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar da shi ba wannan mas'ala yace ba ta shafi wani bane da wani sai ce fala takhtassu bil qadi wala al amir wala al hakim al a'la bal tashmalu kull man hakama baina ithnayn kal muallim baina tullabi wal abi baina auladihi wa ba. mas'alar ba alkali kawai ba wa mallam ya hukum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna a'a ta shafi alkali ta shafi sarki ta shafi mai sarauta na sama da na ƙasa da duk wani mai hukunci ma tsakanin mutum biyu ko da tsakanin kai da matarka ne ko da tsakanin ɗalibanka ne a matsayinka na malami ko da tsakanin uba ne da 'ya'ya haka ne don haka in ka ɗauko nan aya kasancewa magana tana da faɗi domin ku ji ina son ku dubi umumi biyu da ke cikin ayar wa man man umumi ce cewa ya wanda ta shafi kowa umumi ne sannan ya ce ma zalallahu ma zalallahu ta shafi hatta wanda ya je wurin boka ta shafi hatta wanda ya sallah ya ƙin alwala ta shafi hatta wanda gashi nan dai ma duk abin da ba Allah ya saukar ba ka ɗauka ka yi shi ko ka watsar da na Allah ta shiga ƙarƙashin wannan ayar shi ya sa kenan ga sai an tsaya an yi mata dogon nazari da kuma dube na basira to anan sai malam ya ce alƙa'idatu sadisa al'ijimalu sababin fi kafirin min al'ishkalat dunkula magana da ake ba a tsayawa ana farfasa ta yadda ya dace shine ya ja sababin rigingimu masu yawa والواجب التفصيل في المسائل التي فصلت adillatu فيها abin da yake wajibi duk maganar da ta zama shari'a ta yi bayanan dalilanta dalla-dalla ko kai ma malami in ka zo ka tsaya kai bayanai dalla-dalla in ka dunkula bayani saboda gaggawa zai haifar da fitina ku tuna magana ta da nake da su kuma zan zo zan ƙara bayanin wannan alaccen mu ta gaba insha Allah ta'ala qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya a cikin Sunatin sunnati nabawiyya mujalladi na biyu shafi na 217 yace wa ammal alfazul mujmala lafuzza dunƙulallu, fal kalamu fiha bin nafi wal isbati duna al istifsal yuqa'u fil jahali dukkan kalmomin da suka zama suna da dunkulalliyar ma'ana kamar magana da nake ɗazu siyasa tana da dunkulalliyar ma'ana shi yasa ta rinka ruɗa matasar ko kun fahimta jama'a tunda wasu na ɗaukanta siyasa azzalima wasu na ɗaukanta siyasa ta shari'a in ka zo ka ce siyasa sai me ya faru sai rikici ya faru in ka ce musulunci ce sai wancan ya ce a ah, waye siyasa ma'anarta demokuraɗiyya kaga rikici ya faru ko in ka ce siyasa kafirci ce sai wani ya ce a ah, siyasar ce kafirci bayan annabawa ne suke sai rikici ya faru kenan tunda akwai bayanai na dalilai ko to kai ma ka zo ka farfasa kowace ka yi bayanin dalilan in ba haka ba rikici zai faru daga cikin rikicin za a samu mai aljahalu wauta والضلال da ɓata, walfitan da fitintinu wal khibal da kuma ainihin wato faɗi tashi ko gargadar fahimta wal walkal kuma za a yi ta tsegumi ce nan ya ce kaza ya dawo kuma ya ce kaza ran nan kuma kaza ya ce saboda ba a tsaya an faɗi abu guda wanda yake mufassalan ba ina fata an gane wannan kenan ina so kafin a tafi da nisa jama'a kafin a tafi da nisa ku buɗo can ƙarshe-ƙarshen littafin za ku ga sharhi da ƙarin ta'aliki akan waɗannan maganganu na fata an gani shafi na ɗari da goma sha biyu babu shi a nan to shi kenan ku saurara babu shi a wurinku ba a yi muku star ba ku saurara to kawai ku saurara tun da babu nasihatun ƙayyima ku saurara ai kawai ku saurara jama'a nasihatun qayyima malam yake cewa ga wasu nasihohi masu kima su nasihohin barin fara ɗauko su ta ƙasa tukuna don ya zama in tuna sashe mu wannan magana sannan mu ji nasihar da malamai za su yi malam ya ce la talazuma bainal kufri bainal takfiri wal khuruj babu lazimci tsakanin ya tabbata wani da ke shugabancin ƙasa ko gwamna ko sarauta ko hakimci ko 'yan majalisa babu lazumi akan ya kafirta ko sun kafirta kuma a ce to a tashi a yi tawaye a neme su da fada malaice sun mahazi hil masail la ya'ani annana idza kaffarna ahadan fa innahu yajibu al-khuruj alayhi baya nufin kuma dan mun cewa na kafiri ne to dole sai kuma a fito a yi mai tawaye li'anna al-khuruj alaihi mafasi da azima akbar min as-sukut saboda so da dama yin tawayan na jan barna mai girma fiye da yin shuruɗin yin shuruɗin barna ce yin tawayan kuma barna ce mai girma wala nastati'u al'an an nadriba amsalan fima waqa'a fil ummati al-arabiyya wa ghayr al-arabiyya yace ba ma za mu iya buga misalai a yanzu ga abin da ya shafi kasashen larabawa da kasashen da ba na larabawa ba na fata an gane jama'a lokacin da agui irons ya zargi su sardauna cewa barayi ne sun tara kuɗi sun mamaye mulki sun yi kaza sun yi kaza ya tashi ya sa aka biddu aka kakkashe su sardauna shi ya hau mulki me faru shi da kanshi ya je duba account ɗin sardauna sai ga sardauna ya ci overdraft sardauna yana ana bin shi bashi banki na bin sardauna bashi to me ya faru sadda gawan ya kashe shi shi kuma sai aka ga tun daga cikin gida waje ya mamaye kudin da a lokacin sun kai ɗaya bisa ukun arzikin ƙasa har ya sace su wata nawa agwi ironsu yayi shekara nawa watanni ne ƙillatin ƙalila hudu zuwa biyar amma me ya faru sai ga agwi ironsi ya sace ɗaya bisa uku na kudin najeriya amma shi a lokacin shi yana zargin su sardauna yana ganin su da kankama kankaman riguna ashe bankin sardauna ma na bin sardauna bashi kaga barnar da yake tunani sai zama shi da ya zo sai ya haifar da ne wadda ta fita masu iya magana laraba suka ce man ayyara akahu bi zambin lam but hatta ya fahu wanda da ya zargi dan uwan shi da wani laifi a halin shi bai laifin ba ya zargai to ba zai mutu ba sai ya aikata wannan laifin ko fiye da haka karin magana ce ba hadisi ba min shurutul khuruj ala al kafiri daga cikin sharuɗan yin tawaye ga shugaba kafiri mala yace wa inna ma idza tahaqqaqna jawaz al khuruj alayhi shar'an fa innahu la budda min isti'dadin wa quwwa takunu misla quwwati al hakim aw a'zam yace in muka tabbatar da cewa to yanzu ya halatta mai mai juyin mulki ya halatta ni mai fito na fito ya halatta kaza ya halatta ya ce to babu makawa mu zama muna da shiri muna da ƙarfi irin na wannan mai mulkin ko kuma fiye da nashi in ba haka ba bai halatta ba yanzu duk ustazan nan ka same su wanda ya iya shine wanda ya iya kokara ko wanda ya iya harba bindiga amma mutum nawa ne sun kai ƙarfin masu mulkin kenan in kun fahimce mu jama'a yanzu mu ba mu dace da waɗannan ustazai masu ɗimin kai akan wannan hayaniyar ko ta ina ba domin na ɗaya tukuna mun jinkirta mas'alar tattaunawa akan hukuncin wane kafiri ne wane zalimi ne wane fasiki ne da gwargwadon ayoyin sai mun zo lacca ta gaba mun tsaya ne muna tattauna mas'alar da bin bas da usaimin suka fara tsukurowa ita ce me matsalar ya tabbata ya zama kafiri da sharuɗa to mu kuma ya halatta mu fito mu yaƙe shi eh to mu kuma namu sharuɗan shine mai sai ya zama muna da isti'idad min kintsa sannan muna da ƙarfi ƙarfin da yake irin nashi ko wanda ya fi nashi sannan muna da tattalin wane ne zai maye gurbin shi da zai shugabance mu ba wai a cire wannan azzalimi a ɗauko azlam minu ko kuma irin shi ba kwa ganin yadda al'amura suke faruwa a ƙasar duk wata ma'aikata da aka ce wane macuci ne aka cire shi idan wane ya zo sai ya zama mai babake rani wawashewa yake baka ɗanko don aka kawo na ukun shi kuma dukiyar ta zo gaba ɗaya sai sa mata road block amma za ta wuce ba gaba ɗaya zai kwana da ita alkhuruj ma adamin kowa Safun. mala ya ce yin tawaye ga kafirin mai mulki ba tare da ikon yin wannan tawayen ba wannan wauta ce ya ce wa amma an ya kharujan nasu alaihi bisakaki ya ce amma mutane su fito za su yaƙi mai mulki da addina warrimah da takubba wa ma'ahul kanabil wa dabbabat shi ko yana tare da bama-bamai da tankokin yaƙi wa ma ba haza da makamantan haka fa inna haza mina safhi bila shak wannan na daga cikin wauta babu shakka wa huwa mukhalifun shari'i wannan ya saba wa shari'ar musulunci in intahatil fatuwa fatawa Uthamin ta ƙare. wannan ita ce fatawar da Uthamin ya a ƙarshen rayuwar shi jama'a kun ji tsakani da Allah an ba wurin irin waɗannan malaman ba ina za ku samu waɗannan irin maganganu? waɗannan irin maganganun from the international level ca nake irin su ne abubakar gume ta koyar da mu here at the local level irin su ne ta nuna mana amma me abubakar gume yake cewa a lokacin cewa ike yi kar a yakin amma a koma a kwanta cewa yake a tashi a karatu a aiki a tashi a shiga a tashi a shiga shine yanzu sai a samu wasu fitsararru wai kawai sai mutum ya tashi ya ce wai ba abin da abubakar gumi ya haifar a ƙasar nan wai sai fitina dishi ya ja wa matasa halin da suka shiga ciki allah wadaran ɗan bana bakwai dama na umar yake cewa dama barna tana zuwar wa musulunci ne idha na fil islami mallaya la ya'rifu jahiliya wanda bai san halin da aka baro ba idan ya taso a musulunci shi yake haifar da ɓanna yanzu galibin matasan na yan shekara 25-30 wai su abin da suke gani su abubakar gumi sun samu najeriya ne yadda take cike da ustazai masu hadda da ustazai masu gemu da ɗagaggen wando matan aure na sa hijabi da niƙabi ana ta karatun alkur'ani shine su abubakar gumi suka ce a bar mutane ba su san su abubakar gumi sun samu mutane ne wasu ba sa sallah wasu mazinata ne wasu kafirci suke wasu kaza suke waɗannan a malamai kenan jahilai kan kaka tambayi halin da suke ciki sawa bakar gumi ne suka yi aikin da ƙasar ta kai yadda ta kai a haka wajen gyaruwa amma wawa zakaran agir sai tashi zaram zaram sai ce wai abubakar gumi ba abin da suka ƙulla to mu dawo kan nasihar da malam yake cewa ga nasiha daga Uthaymin ya ce wallazi ara abin da ni nake gani da farko Allah ya shtagila shababu bi hadhihi mas'ala ɗalibai matasa kar ma su shagaltu da wannan mas'ala ba ta su bace cewa wahalil hakimu kafir au ghairu kafir mai mulkin nan kafiri ne ko ba kafiri bane ina ba su shawara wannan matsalan ma ba ta su bace tafi karfin su Wahal ya yajuzu an nakhruja alaihi aula la yajuzu ya halatta mai mai tawaye mu kifar da gwamnatin shi mai mai juyin mulki ɗagutu ne ko ba ɗagutu ba ya ce ni a fahimta ta kar ma su shiga da wannan matsala matsalar ita ce ruwa ba tsaron kwando ba ne kowace kwarya akwai abokin birminta wannan matsalar ta fi ƙarfinsu ba wai ana cewa ba ta ba ne amma ta fi ƙarfinsu abin da ake nuna musu kenan ba wai ba a son matsalar bane ba wai ana cewa ba ta bane ba wai ana cewa ba shugaban da yake zama kafiri ba a'a duka akwai amma matsalar sun yi abin da bahaushe yake cewa ne shege dan masara ana goyon ka kana gemu in ba dan masara ba yaushe kaga taba ganin jariri da gemu har da furfura shine ma'ana baka rika ba amma ka raɓe shine da suke cewa yaro man kaza mala ya ce ala shabab abin da yake gani cewa matasa ya kamata an yi hatammu bi ibadatihim su shagaltu da yin ibadojinsu allati aujaba Allahu alaihim wadda Allah ya wajabta musu auna dabahum ilaiha ko kuma ibadojin da ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya ɗora su a kai wa an yatruku ma nahallahu ta'ala ma nahahumullahu anhu karahiya karaha aw tahriman duk abin da Allah ya ce musu su bari su bari haram wa an ya'rusu wa ala ta'aluf bainahum kwadayin haɗin kai tsakaninsu وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم su san cewa saɓani game da matsalolin addini da na ilimi sun faru a zamanin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda walakin na lam yu'addi ila al-furqa amma wannan bai kai zuwa ga rabuwar kai ba wa innamal qulubu wahida zuciyarsu suna nan guda ɗaya zukatansu wal manhaj wahid haka nan kuma manhajin nasu guda ɗaya ne waɗannan maganganun na nasihohin su ne ma zan cike da su amma za mu gayyace ku ranar lahadi mai zuwa rana ita yau a sake taruwa a wannan wurin kuma za mu buɗe a lokacin za ta zama gayyata maftuha ya rage ɗaliban darul hadisi in sun zo da wuri su kama wuri in ba zo da wuri ba wasu su riga su mako mai zuwa za a yi ta ta ƙare amma ranar lahadi in sha Allah ta'ala yanzu za mu samu wuri za mu saurara a nan nasihar ita ce mai wannan maganar ita ce maganar da na daɗe ina faɗa wa ɗalibai sai in ce matsalar ta fi ka ne sai ce to wai ai shi yanzu yana so a tattauna mishi matsala ta fi ƙarfinka ne ba ana cewa ba ta bane amma ta fi ƙarfinka kai yanzu ba ka yi abin da yake wajibinka ba ka koma abin da ba wajibinka ba to za ku ji jama'a laccata ta mako mai zuwa idan kuka natsu da kyau zan kawo muku dalilan da yake kawo haka shine yaduwar irin waɗannan masu munanan aƙidoji da cewa sun dawo cikin ahlus sunna su ne suke jawo a halin suna wannan bala'i in ba haka ba ahalus sunna ba su da waɗannan matsalolin duk garin da kaje za ka ga ko ina ne in aka ce halin suna masu bin manhajin salafiya ne ko ba masu bin manhajin ba in dai sun kira kansu halin suna a wata ƙungiya suke ko ba ƙungiya ba za ga me yake damun su neman ilimi da karatu za ga ba ruwansu da irin waɗannan matsalolin to duk inda ka ga ahalus suna da waɗannan matsalolin za ga 'yan shi'a ne da suka ce sun bar shi'a suka dawo sai su ce wai a zo a kafa ƙungiyar jihadi wai a zo yanzu a fara jihadi wai yanzu duk duniya ya kamata a hargitsa ta da jihadi wannan ba shi cikin manhajinmu don haka mako mai zuwa jama'a ƙofa a buɗe take game da gayyatar kowa insha Allahu ta'ala a wannan lokacin ne zan tattauna waɗannan matsaloli waɗanda na lissafo muku su ɗaya bayan ɗaya waɗanda ainihin suka rage waɗanda daga cikinsu akwai bayani dangane da mecece siyasa daga cikinsu akwai bayani dangane da menene dalilan siyasa menene manufofin siyasa sannan waɗanne siffofi ne na shugaban da Allah ya ce a yi waɗa'a waɗanne siffofi ne ke tabbata ga shugaban da ba a yadda a mai ɗa'a ba amma ya zama shi ne shugaba ko kuma kuna nan a na kuna da rauni a ƙarƙashin shi sai kuka samu kanku a halin ya tsara in aka zo wuri guda wuri kaza wannan gwamnatin ta ce sai an kewaye runabout sannan za a tafi nan ta ce one way nan ta ce kaza ina hukuncin ka bi iri-iren waɗannan dokokin sannan me ya kai samuwar irin waɗannan hayaniyoyi ne a cikin ainihin ɗaliban ahlus sunna za mu tattauna waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kai mu lafiya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah maɗaukakin sarki ya rusa kafirci da kafirai jama'a musulmi 'yan uwa 'yan darul hadisi salafiya da wannan muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik